Kungiyar Miyatta Allah Magban a takaice dai ita ce mafi girman kungiyoyin makiyaya a Najeriya da zama karkashin Sultan ɗin Sokoto da taimakon sarakunan Katsina Kano da lami Lamiɗan Adamawa. Sabon shugaban kungiyar Baba Usman Gelzarma ya yi alwashin sauya fasalin kungiyar ta hanyar ƙara shigar lamuran zamani da ilimantar da makiyaya da ke dazuka ilimin boko. Gelzarma ya taɓo batun samun hannun wasu matasan makiyaya cikin satar mutane da hakan ke kawo zulmi a yankin arewa maso yamma inda ya ya ce zai ɗau matakan magance ƙalubalen ta hanyar jawo gaggan masu hannu da fito da illar hanyar da suke kai. Damuwa na rashin jawo su a jika suna ganin kaman an ware su, an kyamace su, an bar su, babu tallafi an kora su. don haka suna ganin kamar wato su al'umma ma ba ta son su ne tana walakanta su bayan kuma an raba su da dukiyar su karfi da yaji to wayannan abubuwan dole za mu zauna da gwamnati ai shi sai ka san cuta kafin ka san maganin sa dole za mu zauna mu fahimci me ya jawo ire-iren irin wayannan abubuwan mu samu shawarwari don mu ɗauki mataki na fito da matashin ne makiyayi cikin wannan hali da ya samu kansa In za a tuna a zantawa ta musamman mai kalubalantar sabbin shugaban Sa'idu mai Kano ya ce dokar aka rantsar da su zai garzaya kotu. Kuma yana kira ga sarakuna wanda suke da ruwa a saki a miyatti Allah kar su mayar da abun nan ya zama title. Fulanin da suke daji ake ta kashe su ake kashe dabbobinsu aka siyata su su lura da wannan a saya a yi zaɓe mai kyau a miyatti Allah ni ina kira ko ban sake takara ba to ina ba sarakunan nan sawara su naɗa kwamiti na mutane masu gaskiya wanda kuma wannan kwamiti su za su rusa ciyamomin nan kaf na jihohi domin naɗin aka yi a sake zaɓe daga grassroots wayan nan kuma da suke wayan su ma ba sa jin fulatanci wasu ma hausawa ne suka dauko daga kudu wasu ma kabilu ne daga kudu kai suka dauko aka ba delegate wato ba a taɓa ma zaben da bai da alkibla iri wannan ba to abin da nake shiri kawai idan an rantsar da su da kwamiti ɗin da sarakunan da su zan maka su a kotu sai a wanda kotu ta fidda shi kuma don ba yarda da wannan ba Allah ba bashin daga nan kar in zama shugaban mai Allah. har abada amma sai a yi gaskiya. A halin yanzu dai baban galzalma na kira ga samun goyon bayan kowa amma duk da haka ya musanta saba ka'ida a zaben. Shi sarkin musulmi a matsayinsa na uban wannan kungiya godiya da ya kawo tsari wanda ya tantance kuma ya kawo tsari na zaɓe wanda aka yi sahihin zaɓe tsakani da Allah a fili kowa yana gani kuma aka tabbatar da wanda ya ce kuma aka tabbatar da su wanda suka faɗi to kamar da yadda nace mulki Allah ne yake ba da shi farkon tafiyar da mulki na tukun dole zan yi kira ga su abokan takara na da muka tsaya zaɓe da su ba na ci zaɓe don na fi su komai ba ne a'a na ci zaɓe ne don haka Allah ya nufa kuma su ma sun faɗi don haka Allah ya nufa da ɗaya abin duka mu musulmai ne kuma mun san mulki Allah ke ba da shi ga wanda ya so. Hakika samun shugabanci mai karɓuwa a miyatti Allah na da mahimmanci wajen inganta lamuran kiwon shanu a Najeriya da yaƙi da sashen fitinar satar mutane da faɗan manoma da makiyaya. Hauwa Umar, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. media